Ai sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar Al'ajabi TV. Wanda muke kawo muku karatun littattafan Hausa zafafa masu faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro har ila yau dai ga mu tafe a cikin wannan zazzafan littafi da za ku ji shi a yanzu wato littafin Furuci na ne na Batul Adam Jattako wanda ni jagorar shirin Nabila Lili Tudun Wada zan karanto muku Murmushi ya ce akwai wani lokaci a lokacin ba za mu wuce shekaru sha bakwai ba. Na raka Hamza abokina gurin su innarsa ƙauyen Zamfara mun dan fita bayan gari guraren tarihi na ji na yi tuntuɓe da wani abu kamar dutse. Haka ya dan dulluko da na kalli dutsen sai na ga yana sheƙi kuma shi ba fari ba shi ba sha ba. Na tsuguna na fara tono shi ina mamaki yadda yake sheƙi kuma gashi da girma amma a cikin ƙasa yake. Har Hamza da Yakubu suka zo suka su Hamza ya ce ya dai e Trifle kake tonon ƙasa haka. Na cewa Hamza wallahi Hamza wani dutse ne abin sha'awa kun gan Yahaya da yake dan garin ne wani irin zafura ya ce kun san me wani gogwal ne fa an ce yanzu sama da shekaru ashirin ba wanda ya tsinta ni ma hoto na gani tabbas wannan shine kuma wallahi gwamnati ne za su kwace na ce wallahi ba zai yi ba ni zan tona kayana kuma na je na saida ba wani gwamnati zan bawa ni Allah ya baiwa ya ya ce ta yaya ina ka san ana sayar da shi wallahi kwacewa za su yi su dan baka wani abu ai har mu ma mun yi arziki tunda ai za a dan bamu na ce ka san Allah ba wani wanda zan bawa ya min wayo sai dawa zan yi mu raba kuɗin ku taya ni tono shi mun sha wahala dama da buhu a wajen mu za mu zuba goruba wanda za mu sara da shi ai ba mu ci ko goruba babba muka tsinto gol Yaya ya ce kai amma kai abu samad kana da sa'a ka san inda mutane suka yi wahalar neman wannan sama da shekaru amma kai ka samu ni ma zan shaida wajen ko zai sake tsirowa da ƙyar suka ɗaura min a ban ma koma cikin gari ba suka rako ni tasha ba wani wanda ya kawo wai gwal ne a buhuna haka har na samu motan kano su kuma suka koma cikin gari na musu alƙawarin idan na saida zan raba kashi biyu na ba su ɗaya ina zuwa ne wasu baba da brothers bayani baba ya ce kar mu gaya kowa kafin a san abin yi muka cusa shi ƙarƙashin gadon hajja amma da safe da naji shagon mai alewa na wanda nake sari na san yana da amana kawai naji zuciyata ta aminta da na gaya masa ina gaya masa ya ce to kar ka sake ka gaya kowa a take bar wa sa jiran shago muka shiga motarsa muka je sabon gari wajen wani abokinsa yana zuwa da bai sarin gold ya masa bayani da farko bai yarda ba sai da uga kabiru ya da gaske alhaji sa'idu mai gold ya ce mu je ya gani har ya san ɗanyen gold dan yana da hotonsa amma yanzu ya rasa muna zuwa gida baba bai tafi shagon ɗinki ba saboda saboda baya dan jin daɗi brothers suna makaranta don a lokacin suna level 100 da ganin yadda hajja da baba suke harara na na san ba su so na zo musu da mutane ba ni dai dama haka Allah ya ne da wutan ciki in dai abun kuɗi ne Alhaji Sa'idu da Oga Kabiru sun gaisa da baba sannan suka masa bayanin abin da suka zo gani baba ya ce na ɗauko da kyar na mirgino shi idan sai a sannan na ji nauyin sa nake ta mamakin me yasa jiya ban ji wannan nauyin ba a bakin kofa na bar shi Alhaji Sa'idu ya tashi ya zo ya gani irin ja da baya yana rufe bakinsa yana salati salati sai da ya gama mamakin sai ya zauna yana fitar da shi na taimaka masa muka fitar ya ce malam haruna wannan fa ba karamin abu bane anya za mu iya fitar da shi a kasan nan kuwa baba ya ce to ya za a kenan shiru alhaji sa'idu ya can ya ce shikenan bari na kira wani balarabe abokin kasuwanci na a dubai ya ba mu shawarar yadda za a yi a take ya fito da wayar sai kira shi ya ce shi ma abokin nashi ya ce to bari ya kira wani ubangidansa mai kamfanin kera golf yana kiransa bayan ya kashe wayan ba jama'a aka kira wayan abdalla ne daga dubai ya ce sun gama magana da ubangidansa gobe za su bi jirgin India saboda a nan ne kaɗai yake da rijista na fita da ɗanyen gold ta India idan ya shigo Najeriya za a iya cewa da abin sa ya shigo ba wanda zai tuhume shi hakan ko aka bayan kwana biyu sai gashi shi ma da ya gani tsorata yi a take ya yi mana bayani a wannan dukiyar zai sayi kamfanin sa ma gaba daya ba shi da kuɗin da zai iya sayan sa amma idan mun yarda tun da yana da kamfanin sarrafa sai a sarrafa in ya zo sai in ya so sai mu bashi ladan sa mu sai da kayan mu ladan da zamu bashi ma ya isa ya ƙara ƙarfin jari shi ma kasancewar da turanci yake maganan sai da ya gama na yi baba bayani ya ce ba damu Allah ya sa mai albarka ne bayan sa abdalla sun koma masaukin su a dare baba ya minna siya sosai a ashe wasiya yake min bayan mun gama cin abinci ya ce Abdulsamad ina son magana da kai Abdulsamad duk da kai da yan uwanka rana ɗaya aka haife ku amma ka riga su zuwa duniya dan kai a nan gida aka haife ka su kuma ya gagara muka je asibiti shi yasa nake cewa kai ne babban gida kuma alama ne da Allah ya nuna kai ne jagoran su to ina son ka yi haƙuri da yan uwanka kamar yadda na san ka kar ka canza wannan ɗaukaka da Allah yake shirin yi maka na mallakan dukiya kar ya sa ka ɗauki kanka daban da su ka riƙe zumuncin ku kamar yadda ka saba tun kana yaro ka sadaukar da naka karatun kake nema ka kawo musu sun shiga karatu kai kuma gashi baka shiga ba ka riƙe zumunci kar abin duniya ya ruɗa ka ka canza daga Abdulsamad ɗinka mai sadaukar da farin ciki akan ƴan uwansa Allah ya sa albarka cikin rayuwarka na ce amin baba insha Allah za ka same ni fiye da yadda ka faɗa baba ya ce na sani Abdulsamad ba kai nake nake ji ba mace nake tsoro matar da zaka aura ni a son samu nama ka aura halima ita ce za ta fi dacewa da rayuwanka na juya na kalli halima da take wanke wanke a kusa da mu wanda a lokacin ba za ta wuce shekara goma ko tara ba na ce baba halima kuma ya ce eh ita ina tausaya yarinyar ba ta da kowa sai mu kaga babanta har yanzu bai da hankalinsa ba kai nake son ka aure yan nan ka rike ta amana na yarda da kai halima mai tarbiyya ce na san za ta dace da kai cikin kunya na ce amma baba kamar ta yi min yarinta ni fa anan da shekaru uku zan yi aure kaga lokacin na cika shekaru ashirin kenan murmushi ya ce ka bari nan da shekara uku ka gani idan za ta ma yarinta amma na nemi alfarma karin shekaru biyu kaga ta isa aure a wannan lokacin ni ma murmushi na yi na ce to baba na gode a washe gari muka kama hanyar da bai ni da abdullah da ogansa albati da kuma alhaji sa'idu mun isa lafiya ba jama'a aka fara aikin sarrafa gold wanda ya yi matukar bamu mamaki damfarin diamond din da ya fi fita a ciki mai daraja ne wanda a lokacin an ci shekaru ba a samu irinsa ba kuma kin san turawa da laraba da shi suka yi amfani ana buga a jarida ba jima'a yan sari daga kasashe da dama suka fara rubabin kamfani dinmu mun samu riba fiye da zaton mu wanda yanzu tun muna haɗu da albati yanzu mun rabu kuma Allah da ikon na kamfanin shine akan gaba bayan kamfani na babba na Dubai ina da reshe a Amerika ina da reshe a Ingila ina da reshe a Saudiya a Najeriya ne nake jin tsoron buɗewa amma ni na fi aikin gina babban kamfanin kera motoci mashin da yawanci yawancin kayan da ake amfanin sa da karafuna Dr. Fanni na yi mamakin yadda dukiyata take ta hayyafa a gare ni. Kin ji yadda aka yi na yaro ya yi kuɗi, kin ji tarihi na kenan a takaice. Murmushi ta yi ta ce saura abu biyu ne ban sani ba yadda aka Halima ta zo gidanku da mutuwar baba. Sai dai shiru na 'yan sakanu ya ce dakta tun zuwa na daga dubai na farko ban samu baba ba sai tarin wasoyinsa duk wannan dukiyar baba bai san da su ba ita kuma halima ai ina ji ta gaya miki da bakin ta hatsari mota suka yi da babanta wanda ya lozi mari. akwai wani alhaji musa a tsohon unguwar mu kofar na isa a gabansa suka yi hatsarin mutum ne mai tausayi komai da shi aka yi na ceton ransu alhaji musa ya kashe kuɗi sosai akan halima dan sai da aka canza mata fuska a lokacin ba za ta wuce shekaru biyu a duniya ba shi ko babanta aka ce zai warke a hankali dalilin dawowar halima gidan mu mutuwar alhaji musa ne wanda wasu mutane da ba san su waye bane suka dirga gidansa suka kashe shi da matarsa bayan sadakan bakwai yan uwansa suka zo suka koro baban Halima da Halima da a lokacin bata wuce shekaru biyar ba suka koro su wajen suka ja gidan su karfe baban a nan kofar gidan ya zauna ita kuma Halima dama tana shigowa wajen Hajiya da yake Hajiya bata da ya mace tana son 'ya'ya mata shi yasa ta ja ta sosai a jiki ta tasa ta tana shigowa ne da aka koro su ta shigo gidan mu tana cewa Hajiya ai wasu mutane sun rufe musu gida Hajiya tana jin haka ta san 'yan uwan Alhaji Musa ne shiga ɗakin baba ta yi ta gaya masa baba ya je sanar da mai unguwa aka zo ɗaukan halima da babanta hajiya ta ce ita za ta riƙe halima har san da nan babanta zai dawo haka ko aka yi mai unguwa ya wuce da babanta ita kuma halima ta zama yar hajja littafan na gama ji ta ce allah sarki allah ya ji kan halima ya raye nasir yanzu ina shi baban nata abdulmajid ya ce yana nan a cikin gidanmu dama da za mu taso hajiya ta ce mu taso da shi yana fata ɗinsa da masu kula da shi littafan na kallon agogon hannun da ta yi ta ce to alhaji zan wuce sai da ya ma a kula min da yaro na kar ganin sabon yaro ya sa a daina yayin nawa Dan na ga hajja sai ɗoki take murmushi ya ce ke ku ba dole ta yi ɗoki ba sai yanzu aka musu kanne Allah ya sa Aisha Abdulmajid ma ta haifi namiji three brothers ya samu kenan sai ke kuma idan kika tashi ki fara da mace sai ku sake haifa mana mata masu kai ɗaya to ya zaki auren zaki zauna da yan uwana zuciya ɗaya murmushi duk ta fanna da ta ta ce wace mace three brothers zai yi wa tayin aure ta ki ko da na wuni ɗaya ne amma ka sa a ranka wallahi ba kuɗinka nake so ba wasiyar halima ne da kuma son ka da ya min shigan basata don tun rasa sharif ban yi zaton zan samu wanda zan so kamar shi ba sai gashi har ma fiye da shi allah ya sa kai ka min ko da rabinsa sai kuma ta shiru tana mai da kanta ɗaya gefen a hankali ya tashi ya fita motan yana murmushi ya kama murfin motan zuciyar da fanna sai buga yake addu'ar nasara take ta karantowa ta ji kamar daga sama ya ce zuciyar abdul tun yana yaro yake son auren yar bari bari mai irin zanen ki mai irin sanyin halin ki mai irin sanyin murya muryarki amma na bi zaɓin baba na aure halima sai gashi a karo na biyu allah ya bani fiye da zaɓi na gaskiya na san dalilin biyayya da umarni ne na iyaye yasa allah ya yi min wannan babbar kyautan amma amma ba wai don na cancanta ba tun kallon farko da na miki na jike ce matar mafarki na Fatima Zara ki sa a ranki Abdulsamad naki ne yana gama faɗin haka ya mata murmushin sa mai tsada tare da kashe mata ido ɗaya ya rufe kofan ya juya cikin takunsa na ingarma ya fara tafiya kasa rufe baki ta yi wai ita fanna Emeka Tribarara sai ke gayawa wannan daddaɗan kalaman anya ba mafarki take ba mutumin da sai dai ta ga sunansa a jikin gidajen mai ko kwalin taliya ko buhun suga omo shinkafa da dai sauran su three brothers dafa kirjinta ta yi yanda yake bugawa kawai jira take ta ji ta farka daga baccin da take a satanta mafarki take shi ma abdul samad yana shiga yi wa hajiya da yan uwansa bayanin wace ce fanna da farko hajiya ta nuna kamar bata gamsu da ɗanta ya aure tubabbiya ba amma da ta ga yanayinsa ta gane yana son ta kuma ta tuna da asalin saurayin fanna ɗin sharif yadda su yayi soyayya na shekaru da ita suka shirya shirin aure ba tare da sanin iyayensu ba shine ta tsorata kar shi ma abdul ya yi tunanin haka tunda yana da damar da zai ajiye mata ɗari gashi ba mazauni bane tsoron haka yasa ta amince a yi auren amma har ga Allah ba don so ba A ranar suna jaririn Amina ya ce sunan Haruna babansu AAA eh, eh, eh, Hajja. Zaka ga murna a gun Hajja, a take ta ce a kira shi da Agrif. Hajja tsohuwar makarancin littattafan Hausa ce don haka ta san suna kala-kala. Don har yanzu Hajja karatun Hausa Novels take har irin na online duk ta san marubuta shi yasa ko kallo yaranta suka yi ta san me suke nufi. Ita take koya musu yadda za su yi soyayya ma. wayayyar mace ce dai a ranar da Nasir ya cika wata uku a rana aka ɗaura auren Dr. Fanna da Abdulsamad ba wani shagali aka yi ba washegarin ranar ne kuma Aisha matar Abdulmajid ta tashi da naƙuda. Ta sha wahala Dr. Fanna ta ce mata a mata CS amma Haja da 'yan uwan Aisha suka hana. Wahala ta sosai har su ma Aisha take sai da suka ga abin ba zai yi ba suka saka hannu aka tura ta ɗakin tiyata. An samu nasarar ceto uwa da jaririnta amma an samu babbar matsala a mahaifarta wanda ya riga ya fashe ba wani dama sai dai a fitar da shi Allah sarki Aisha kowa sai dai tausaya mata. Haihuwar fara a cire mahaifa kowa ya ji sai ya ce Allah sarki Allah sa albarka a rayuwar ɗin nata da ta haifa. Ranar suna yaro ya sunan Muhammad Albaiti ogan gidan Abdulsamad dan hajja haka ta ce ba abin da za a saka wa Albaiti da shi sai dai su saka masa mai suna ana kiransa da Kamal. Bayan warkewar Aisha gida ya koma yadda yake, kowace tana kula da ɗanta yadda ya kamata. Fanna dai ta ajiye aiki saboda kula da ɗanta da mijinta, duk da yawanci baya nan, yau yana can gobe yana can. Wani abin mamaki Nasir yana ƙara girma, kamanninsa da Fanna yana bayyana, abin yana ba wa kowa tsoro don Abdulsamad dai baki ne, ita ma murgayya Halima baka ce sosai, amma Fanna fara ce sosai irin sol ɗin nan farin ibo ɗin nan idonsa, hancinsa duk irin na Fanna ne. Kullum hajja cewa take ikon Allah, tsabar son da Fanna take wa Nasir ya sa har kamannin su yana son ya zo ɗaya in dai ba ido na bane wallahi sa kamar bayan shekara biyu Amina ta sake haihuwa wannan karan ma ɗanta namiji sunan baban Hajja Abubakar Sadiq aka masa alkunya da Aiban. Aiban na da shekaru biyu Amina ta sake haihuwa shi ma namiji sunan baban Amina aka sa wato Adamu ana kiran shi Abbati. Har wani lokacin fanna ko batan wata ba ta ba. Tun abin baya damunta har ya fara damunta dan Hajja ta fara ƙananan maganganu. Tunda yaran suka fara wayo suka gane Nasir ya fita daban a cikin su yana da wani irin zafin zuciya ga harshen tsoro da rashin kunya idan ba sa ba ba wanda yake raga ba wanda ya isa da shi in dai yana gutu sai dai komai a yi yanda yake so. Dan shekarar shi shida amma tamkar ɗan shekaru ashirin haka yake haka yake dila kowa a gidan iyayensa ma bayan raga musu balle ma'aikatan gidan hatta hajja shayinsa take balle su kamal da agarif ko abu aka bada baya wajen to ba za su ɗauka ba sai sun jira ya zo ya gama jan ajinsa ya ɗauki nashi su ɗauka har ga Allah Abdulsamad baya son halin ɗan nasa sai dai ba shi da lokacin zama da shi wani halin nasa ma bai san su ba tunda bai fiye zama a sa. baba Yakubu mai gadi kam yaron tausayi yake bashi kuma bayan mominsa ba wanda ya san halin nasa sai Hajiya da mai gadi yau ma kamar kullum sun taso daga islamiyya dukansu uku kowa akan kekensu a tare suke tukawa bodyguard ɗinsu ne a gefen su sun sanya su a tsakiya agrib kam wani fitsari yake ji sosai tun a makaranta amma bai isa ya wuce nasir a gaba ba dan a hankali suke tukawa kuma a tare ko a taku ɗaya wani bai isa ya wuce wani ba har suka zo bakin gate baba yakubu yana ganin sa ya fara masa kirarin da ya saba a'a barka da zuwa nasara nasara ko gani kafin mutum nasara mai wuyar fadanci nasara goshin jirgi mai wuyar karo kafa keken saye daidai inda baba yakubu yake kamal ma ya tsaya cak shi da bodyguard din shi ko agar fitsari ya gama matsansa Dan haka da sauri ya matsa kan keken alaman ya yi gaba cikin wani irin tsawa Nasir ya ce, What? Agrif? Ba Agrif da ya gama jika jikinsa da fitsari ba hatta bodyguard ɗin da Baba Yakubu sai da suka tsorata don yadda ya tsawon kamar ba yaro ba. Agrif? Fitsari kake yi wa mutane a wando? banzawa jaki dabba. Wani irin kuka Agrif ya fashe da shi ga kunya ga zarcin zagin Nasir. Ya jifa da keke ya shiga fatidinsu da gudu cikin tsananin kuka. kamar ya fashe da dariya irin na yara shi ma ya sauka akan keke ya bar shi a nan shigo uban gayyar wani do dogon tsaki ya ja shi ma ya bar nasa keken ya shiga fat ɗinsu. su kuma bodyguard ɗinsu suka ɗauki kekunan suka kai ma'adanar su kamar yadda al'adar gidan yake bayan isha kowa ya haɗu a adanan table har Alhaji Abdulsamad wanda yaran suke kiransa da abban mu yana wajen dan idan yana ƙasar yana ƙoƙarin ya ga ya zauna cikin familin sa Abdulrahman kuma suna kiransa da Abu sai Abdulmajid Dadi Amina Ummu Aisha mama fanna momi momi ce ta hanga ta gaba agrif a wajen cikin mamaki ta ce Ummu, yau ina agrif ne? Amina ta ce, ai yau abin aka yi a hanyar makaranta, da kuka ya shigo, na yi yi shiru yaƙi, yanzu haka har zazzaɓi ya zo masa, na ba shi ti da magani ya sha ya samu ya bacci. Momi ta kai kallonta wajen Nasir da ko a jikinsa, har ya fara cin abincinsa, tana son ta yi masa magana, dan ta san da shi aka yi faɗa, amma ta san tana masa magana, yanzu zai zuciya ya bar cin abincin, kuma Abdulsamad yana wajen ta san shi ma faɗa sosai zai masa, don haka ta rufe asirin, don haka ta yi murmushi ta ce ayya Allah sarki yaro na lalle yau gidan nan ba lafiya baban gida guda a kwance Ivan ya ce momi ya Nasir ne masa duka ya fitsari a wando abba ya ce duka kuma Nasir ban hana ka faɗa da yan uwanka ba dama baka daina ba To masu sauraro a nan za mu dakata sai Allah ya sake sada mu a shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ku dai ku danna mana subscribing da liking tare da latsa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan zazzafar tasha dai kada ku manta. Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada da nake jagorantar shirin